yanzu kun sha tafsiri da azumi ai ku ba mu huta kuma malamai sun yi tafsiri kwana talatin duk ƙasar nan kowane masallaci ai kun sha tafsiri a kara makalla sai a mu dan huta kuma ko ita me yasa Abu Zar annabi yace kai jagoranci mutum biyu innaka da'ifun wa innaha amana la ta'amaranna ala sunayn malamai sun yi sharhi akan wannan cewa shi Eh, siffar shugabanci ita kuma daban take ba duk mai gaskiya ne kuma zai iya shugabanci ba ko tunda shugabanci ba gaskiya kawai ake so ba ana son amana ana son karfin zuciya ana son hikima ana son dabara ana son juriya ana son shiga cikin jama'a da sauransu so da haka shi ko ba shi da waccan ɗaya sifar tunda shi sifa ɗaya aka gaya masa shi na bai ce kai wannan da wasu bayanai da malamai suka yi ta yi na istinbadi game da abin da ake nufi wannan ya ce malam da Allah menene ingancin yin addu'a lokacin da liman ya zauna kafin hudu ba ta biyu lalibe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu wani wato a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a duk abin da ka roƙi Allah zai baka amma ta abbata da tsawo yar kaɗanci sai haka da sunan hannun sai ce yar kaɗanci to wace sa'a ce wannan ne yasa a cikin fatahil bari ya hakaito maganganu arba'in da biyu a kan laliban wannan sa'a ɗin wani ya ce da an yi sallah asuba wani ce da alfijir ya keto kafin sallar asuba ta ranar juma'a wani ce ana gama sallar asuba wani ya ce in an gama kiran sallah kafin a fara ba, domin ai tsakanin hudu ba da ta da sallah ai wannan lokacin dama na amsa addu'a ne kuma ba ranar juma'a ba kuma annabi ya ce ba a mai da addu'a tsakanin kiran sallah da me da ta da ikama to kuma hudu ba ana yin ta ne a wani tsakani tsakanin kiran sallah da ta da ikama ake yin hudu ba kaga ashe lokacin ijaba ne lokacin amsa addu'a ne cewa annabi ya ce ba a mai da addu'a bainal azani wal iqama to tunda ba a mai da addu'a bainal azani wal iqama kaga ashe lokacin hudu ba lokacin amsa addu'a ne to amma wannan sa'ar ta juma'a ba wannan lokacin bane kuma shi wannan bayan la'asar ne kafin rana ta faɗi da an yi sallar la'asar to kai ta addu'a kai ta zikiri kai ta addu'a har rana ta faɗi amma kai kadai ba a yi a jami'i kai kadai ko wannan bai ce ka aje komai ka je ka kama zikirin ba a kana yin zikirin sana'a kake kana zikirin kana kana addu'a kana aikinka in Allah ya sa ka dace abinda ka roƙa ko ka ambata Allah ya karɓa shikenan ka wuce a wannan lokacin dama akwai abubuwan da ba a bayyana su a shari'a saboda a lalibe kamar dare lailatul qadari kamar asma'ul layil eh, mi'a mi'a sunayen Allah ɗari ba ɗayan nan kaga har annabi ya koma ga Allah bai lissafa su ba duk lissafin nan da muke karantawa hadin malamai ne amma da bakin annabi sallallahu alaihi wasallama bai lissafa su ba wanda ka gani a cikin ibnu maja da abu dauda wannan ba lissafin annabi bane lissafin malamai ne shi yasa bukhari da muslim ba su kawo lissafin ba iya hadisin suka kawo Allah yana da sunaye ɗari sai ba ɗaya wanda ya kiyaye su ya haddace su ya fahimce su ya aiki da su zai shiga aljanna to amma ina suke a cikin mujalladi na goma fatahil bari yayi dogon bayani da maganganun malamai akan binciken da malamai suka yi kamar da annabi ya ce imani yana da rassa saba'in da bakwai ina suke sai ya faɗi na ɗaya ya faɗi na ƙarshe ya faɗi ɗaya ya ce a alaha ƙaunula. la ilaha illallah wa adnaha imadatul azan tsare wal haya'u shubatun min al iman to ya faɗi uku saura nawa saura saba'in a'a ai caye saba'in da bakwai sun an ce saba'in da bakwai an faɗi uku wannan saba'in da ukun da ya rage malamai ne za su binciko ma sai su ce ai kaza a hadisi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kaga ya shigo waye ya shigo din da aka magana imani la imani liman la ahada lahu ya shigo hatta akuna ahabba ilayhi min waladi ya shigo to sai su dinga lissafo maka ragowa a cikin hadisai da ayoyin alqur'ani